Thank you. matsalin da sauraron mu barkan da war haka barkan kuma da sake sare da ku bisa wannan kafa da fatan za a gyara zama da mu a sha labarin namu na daidai wani lokaci wanda ni Umar Rigo na shirya kuma zan gabatar muku da su wasu a yau ne kungiyar dalibai ta jami'a da kuma kungiyar dalibai ta kasa da baki daya wato sun samu sasantawa domin wato soki wancan babban taro da suka yi wanda ya hada wato wanda ya kawo wanda ya bar baya da kura wannan taro kuma ya nada sabbin wato kungiyoyi ko kuma mambobi na kungiyar wato dalibai ta kasa da baki daya wanda kuma na jami'a suka kiyar amincewa sai ki amincewa da su ga dai wato sakatare general na kungiyar ɗaliban ta nan jami'ar abin jufo da karin bayani bisa kan abin da yasa wato suka sasanta bangaren da aka yi bar mu da aka yi ta hada hada da aka nemi a sa karya cikin tahiyar da aka sa dokokin mu a daure muka ce a'a ba mu iya yarda mu kungiya ce mai dokoki ba mu yarda a zo a sa son rai a sa karya cikin abubuwa to tun shi da aka dawo da bar wannan mu jami'o'i section university duka muka huto muka ta yakin abin nan muka ta halbar har zandar muka sa sabuwar kungiya sai dai aka zo yanzu aka samu ASN sai dai da biyu aka zo ana ta gwagwarmaya ana ta hada kullun na ana ba an zo hada ne da ana ma juna aka yi blokan payment na kamar da aka yi blokan abubuwa da yawa wani conseil da la ba aka yi sati biyu ma aka yi blokan shi kenan hada hada nan da aka yi ta yi har ma aka samu jimuwa yau dai akwai wanda aka kwance hospital an ji mishi to shine kamar da an ansiyan kayar duka suka taɓo mu suka ce wanga halin bai kamata ba in mun yi ta hada waɗannan ƙungiyar ga ana iya ma ta ana iya ma samu ma a ce ma revendication ma duka na kamar an yi bloke shine yanzu muka aka kira mu an san kadar da gwamnati da kowa da kowa aka ce ya kamata mu shiryar da kanmu tunda ko cikin duniya ga ko yakin duniya da aka yi babban yakina cikin cikin kwanciyar hankali sai da aka zo aka zamna aka sasanta aka samu aka samu aka magance abin nan dan shine yau da mu da diyan wannan da muka yi ta yakin juna muka zo muka zamna muka ce to ya kamata abin nan da aka yi bar mu duka shahe shi a zo yanzu a ta yi sabon kongare wanda na gaskiya ne za a yi kuma za a yi shi bisan ka'ida tunda dai in dai an zo a yi ta hada ne a yi ta ne ba a san yadda abin zai kare ba shine yanzu aka ce aka ba juna haƙuri tunda dai tun da duk guda ake aka zo aka zamna yanzu za a yi sabon kongire kuma gashi nan da yau kun gani fahimman ma na kamar gashi an fara ko sai na anan ma da aka tsira yau zuwa sati biyu gashi nan shi ma za a fara shi yau kuma a revendication wani amfikin mu da za a gina abubuwa duka da yawa da aka tsaida ga su nan duka za su dawo kenan dan shi ne muka gani bai kamata ba faɗan dai ana iya samo solution kun diba annabi ma lokacin da yake yakin kafirai sai da aka yi tirete na udebiya aka tsaida haɗa aka tsaida yaƙi dan a saboda a samu a sasanta a yi aiki yanda ya kamata har yanzu dai muna bisa harkar wato karatu inda wato a makarantar nan ta ilimi wadda idan hukumanta ba kwanakin sai suka zama dirshin a bakin kofa domin nuna rashin jin daɗin su bisa kan har yanzu wato ba a ba su damar ci gaba da karatu ba ko kuma fara karatu ba wanda a yanzu dai wasu daga cikin ɗaliban sun fara karatu wasu kuma har yanzu wato suna zaman jira kamar yadda wani ɗalibin yake faɗi. ba zai ta mun fara karatu dan ba kowa bai fara karatu dai za a ce saboda waɗanda ma suka fara bai ba su fara shi yadda ya kamata ba in wani malami ya zo ya yi wanda ya kamata ya zo bai zo ba ya ce ko eh, yana da abubuwan da ya kamata ya yi abubuwa da yawa suke saura tun da alkawalin da ma aka yi na karatu zai fara bai bai fara bai da kamata tun alhamis da ta wuce aka ce za a fara karatu amma har yanzu shuru ne yan makaranta ba su zo ba har yanzu to ai lafiya ya ga an same shi kawai mai yawa ma saboda banta ma ana iya kama lokacin da aka bata bai ma yiwa ne saboda rantare lokacin da ya kamata mu yi ta tun watan satumba 21 ga watan satumba sai aka samu ga matsala ta inundation aka zo makaranta dai daga karshe sai alhamis da ta wuce 19 ga watan november sannan muka dawo kenan kun ga wata biyu bisan wata tara ba su kamuwa sai dai kawai allah ya kama mana za ina kira ga abokaina da gaskiya kowa shi ɗan ta zama wandon shi da kyau a kama karatu yadda ya kamata saboda in muka ci gaba da wasa irin yadda muka yi ba eh, shekaru waɗanda su irin waɗanda irin yadda muka saba yi idan akwai waɗanda ke yin wasa a cikin karatu aka kama karatu yadda ya kamata rike kowa ya samu ya yi karatu ya karatu da nan zuwa karshen shekara ko a rage aiki zanta fasfin karatun nan ba ya da shi da nan zuwa shekara ta yi wato yanzu dai lokacin sanyi ne wanda idan aka diba ko ina mata ba abin da suke siya illa kan sanyi domin wato kare lafiyar yara kankana ko aka san wato sanyi na musu illa ga dai yanda wanda wato suke sai da kayan na sanyi suke ji a cikin kasuwanni rashin kuɗi ko kuma rashin ciniki da addakwai a wani lokaci ga da wannan ke hudi kasuwar kun sa a hankali kasuwar ga ta nan garin ya yi tsauri kayan dari ne mun ka kawo ga sunan kuna gani ya kamata a kula da yara tun da cikin sanyi ne muke kayan ɗarin sun yi tsada mai kuɗi mata sai su zo su ce suna son kayan ɗari ba su iya sayan suwar suke so to wannan duk ba gare mu bane daga masu gidajen ne su rike aiko su ne ke samu kayan su firi ana iya samu sun complain ne mutum ke so mai hula ana iya sai da mutum shi mil sansan mil da sansan kent wasu kuma sai su ganin kamar wannan ya yawa kuma riguna waɗanda ba su da hula muna ya sai da su dala ɗari ga su aka wallahi dai muna ga samu alhamdulillah muna ga samun kaɗan kaɗan ba wadda kowa ke so ba da masu kalin da sauraron mu da wani rahoto na da kawo karshen shirin amadin malaman da sai ka mawatar muku da su wanda a ka taimaka ku gane mu da kuka kuka gane mu kuma kuka ji mu da wanda suka tattaro labaran da rahotannin nasu ni da na gabatar da shirin nake ce muku ta lafiya sai kuma gobe in Allah mai kwami ko miyar da ku ta lafiya sai an mun gode